Dan wasan gaba na Manchester City Sergio Aguero ya jefa kwallonsa ta ɗari a gasar rukunin Premier League ta Ingila ma ƙungiyarsa wadda ta yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya da ƙungiyar Newcastle ji talata a filin wasa na St James Park. Dan wasan ɗin ƙasar Argentina shi fara jefa kwallo a wasan na jiya a lokacin da ya kora kwallon da Alexander Kolarov ya bugu cikin raga. Bidiyon da aka sake nunawa na wannan kwallo ya nuna cewa ya yi satar gida kafin ya jefa wannan kwallo amma ba so ka jefawar ba. Dan wasan Newcastle Vernon Anita ya rama wa kungiyar tasa wannan kwallo daga bisani. Aguero shine dan wasa na uku wanda ba dan asalin nahiyar Turai ba da ya jefa kwallaye ɗari a gasar Premier League ta Ingila. Sauran biyun su ne da Drogba da Dwight York. Haka kuma Aguero shine dan wasa na biyu da ya samu kaiwa ga jefa kwallaye 100 cikin wasanni mafi kankanci inda ya jefa kwallayen cikin wasanni 147 da ya buga. Mutum ɗaya da ke gabansa shine gwanin ta maula Alan Shearer na Newcastle wanda ya jefa ƙwallaye ɗari cikin wasanni ɗari da ishirin da hudu. sakamakon wasan na jiya dai ya tabbatar da cewa Manchester City ita ce a matsayin ta uku a teburin Premier League maki ɗaya gaban ƙungiyar Arsenal da ke a ta hudu wadda kuma gobe Alhamis za ta kara da West Ham.